eh kuwa jama'a ga sarkin mayu ya zo in ka ji ka kasa zuwa hajji mayu ne in ka ji kafa na riƙewa tana haka tana haka mayu ne in ka kaka kana haka kana haka kana haka mayu ne in ka karya kwana ba ita kake so karya ba waccan kake so ka shiga mayu ne in ka ga salamu alaikum amu alaikum malam ni ne sarkin yaƙin adamu eh an hana shi zuwa kano mayu ne Naziru ne waka an kama shi. Mayu ne. Sunusu Oscar. Mayu ne. Kai eh, Abdul Kabuga ma yana sai sai Mike. Na gaya ma Mayu ne. Mayu ne an ce Salman Sassu ma iya so isai sai kyamara. Shi ma an Mayu ne. mayu ne mayu ne kai ka kyale mutanen da ba wallahi mai gida na fa yanzu fa ya koma Lagos amma sun sake bin shi ayya yan ma an kenan mayu ne billahi allazi nake ga ma koma Lagos da Kaduna mun tare amma har yanzu fa abin ya ki Allah Allah ban Allah ban Allah mayu ne nake ga ma wallahi wallahi mayu ne yanzu me mafita mafita kawai ka zo ka same ni zan sauka a can a wani gida zan sauka a can gurin ka zo ka same ni na ga ma kanka wani damu mun sa muna ina da ƙara dama mun koma Lagos da rayuwar mu ma gaba ki amma zancen kake so zancen kake so an danna da gaza kai nake gaya ma wallahi mayu ne ko mayu ne Allah ya raba mayu Allah ya raba mu da su amin amin nan amin eh kuwa jama'a gari idan ka ji kafa ka ta rike mayu ne in ka ji ka kasa wani wani abu mayu ne in ka ji ka kasa zuwa aikin haji mayu ne in da so ka sai babur ko mota ka kasa siya mayu ne in kana so ka sai akuya ko etinkiya ko kaza ka kasa siya mayu ne ha ha ha